بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء درسمو نتفسير القرآن من جرمى نيو 25 ga watan ramadan shekara 1441 bayan hijira 17 kenan ga watan biyar na shekara ta 2020 miladiya na masallacin 18 masallacin jami'ar abubakar ta fawo balewa da ke nan bauchi inda muke karatu a karshe karshen suratu hud da alaihi salam jiya mun yi karatu zuwa aya ta 108 yau za mu tashi daga aya ta 109 in allah ya so na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Karka kasance a cikin shakka ko ta a kan abin da waɗannan suke bautawa kuma bayan Allah ma ya na illa kama ya abudu ba'uhun min qabl ba wata bauta suke yi ba illa irin bautar da iyayensu a baya suka rika yi wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus mu kuwa masu cika musu wato kasonsu ne ba tare da mun tauye musu ba walaqad atayna musa kitaba fakhtulifa fafi? Allah ce lalle haƙiƙa mun baiwa annabi Musa littafi amma sai aka saba akan littafin walaula kalimatun sabakat min rabbika laqudiya bainahum inda ba don kalmar ubangijinka ba da ta rigaya ta gabata lallai da an cika wato hukunci a tsakaninsu wa innahum lafi shakkin min murib lallai ko su a cikin shakka suke wato wanda yake bayar da kokwanto dangane da shi wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum Allah ce kuma dukkan su ubangijinka zai cika musu ayyukansu innahu bima ya'maluna khabir shi ubangiji masani ne na dukkan abin da suke aikatawa fastaqim kama umirt Allah ya ce to ka tsaya ka daidaita a kan abin da aka umarce ka ka tsaya irin yadda aka umarce ka fastakin kama umarta wa manta ba ma'as da kai da waɗanda suka tuba tare da kai wala ta tsogau kuma kada ku rinka wuce gona da iri innahu bima na basir Lallai shi ubangiji mai gani ne ga abin da kuke aikatawa wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kuma kada ku karkata zuwa waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya kuma kuma bayan Allah ba kwa da wasu mataimaka sun malatun sahun kuma ba kwa da majibinta al'amari kuma ba kwa da mataimaka waɗannan ayoyi ci gaba ne bayan abinda ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa na bambanci tsakanin mutane a ranar kiyama faminhum shaqiyyun wa sa'id a ranar ƙiyama za a rabu kashi biyu akwai kafurai wato shaqiyai kenan waɗanda suka tatse ba su samu rabo ba akwai kuma muminai waɗanda suka rabauta da samun aljanna sai Allah ya faɗi sakamakon kowa to shine Allah ce da ka ji yadda sakamakon kowa yake ka tabbatar da cewa lallai akwai hisabi kuma an je hisabi muminai ne kaɗai za su tsira amma kafirai fa fin nari lahum fiha filin wa shahiq to fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula karka yadda ka zama ma kana shakka akan ko zaka gwada addinin su karka gwada kowane addini sai addinin Allah saboda bimana la taku fi shakkin walar tiyabin min butulani wa fasadi ma ya'budu haula kada ka tsaya kana shakka abinda suke kai bata ne ko kwanto akan musulunci karka ka tsaya akan musulunci ka kamar da can gaba zai ce fastaqim kama umirt ka tsaya kawai akan hanyar musulunci ita ce kadai inna dina inda Allah islam kuma wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wata hanya in ba ta musulunci ba ba za a karba ba kuma batacciya ce shi yasa Allah ce kar ma kai shakka ko wata rana ka gwada tunanin cewa ko addinin da ba na musulunci ba daidai yake a'a la taqfu miryatin min butlanihi kada ma ka tsaya kana shakka kowane addini ɓatacce ne in ba addinin Allah na gaskiya ba ma ya'buduna illa kama ya'budu ha'u illa kama a ba'u min qabl waɗannan ba wata bauta suke yi ba sai dai kawai da suka ga iyayensu suna yi su ma suka kwafa suke yi wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus ai wa inna lamutimmuhum nasibahum za mu ba wa kowa daga cikinsu wato rabonsa da yankin nasa kason gaira kus ba tare da an yi tawaya a ciki ba to wani irin rabo ne ake magana ko dai ya zama nasibi na duniya bi ma'ana wa inna lamuwaffuhum nasibahum min rizqihim min mata'id dunya wa mustalazzatiha kowa za mu bashi rabonsa wanda aka yanke masa cewa in ya zo duniya an rubuta masa bikat bi rizqihi wa ajalihi an rubuta masa arzikinsa to wannan arzikin da Allah ya rubuta zai bawa in kowa sai ya bashi ko da kafirai ne gaira manqus Allah ba zai rage masa wai ya yayi kafirci ba Balma, Allah madaukakin sarki ya nuna cewa za su iya su yi ta kafirci amma kafircin nasu kuma ya sa su samu daɗin duniya kamar yadda Allah ya ce qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar ya كفروا يتمتعون kamata a تأكل الأنعام waɗanda suka kafirta za su ji daɗi wannan yana daga cikin abin da ke kore shi buhan da musulmi zai iya ji kamar yadda muka faɗa a baya dangane da me yasa kafirai da ƙasashen kafirai suka fi kowa jin daɗi a duniya ƙasashen musulmi da suka yi imani da Allah su kuma suka fi wahala da tasku na tattalin arziki da rashin daidaito a siyasa da zamantakewa da rashin ƙarfi na soji amma ƙasashen kafirai duk su suke riƙe da su ne super powers a duniya na economy da security da kuma wato political stability me yasa shine Allah ya ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus saboda Allah ya yi alkawari ne cewa zai ba su rabon su tun a nan duniya Allah ba zai tauye musu ba saboda in sun je lahira ba sa da rabo shi yasa a nan duniya za su fi kowa jin daɗi fassara ta biyu ita ce wa inna lam wafuhum nasibahum min al'azab fil akhirah ghayra manqus bi ma'ana za mu musu azaba azabar da babu rage a cikin sa in an je lahira azaba ce za a musu shi yasa Allah ya kira shi da azabun muhit azaba ce mai kewayewa wanda za ta haɗa dukkan bangarori na ɗan adam dukkan jikinsa za ta cinye sannan kuma kamar yadda Allah ce la tubqi wa la tazar ba ta barin komi kuma ba ta ragewa shi yasa ya ce ghaira manqus wanda babu tawaya za a kona su ta ko ta inan su to shine ma'anar in ya zama ana magana akan lahira ne za a cika musu azabar su in kuma a duniya ne ana nufi za a cika musu ni'imar su wa laqad atayna musa kitaba fa fi Allah ya ce mun ba wa annabi Musa littafi littafin nan shine at-taura fa fihi sai aka saba a cikin at-taura famin kamar yadda Allah yake faɗa akan alqur'ani ma faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an da kuma faminhum man amana wa minhum man kafar dama wasu za su yi imani waɗansu za su kafirce to shine fa fihi sai aka saba waɗansu suka yi imani waɗansu suka yi imani walaula kalimatun sabakat min rabbika laqudiya bainahum inda ba don kalmar ubangijinka ta gabata ba ta tabbata cewa Allah zai rinka jinkiri har sai an je kiyama wa umli lahum inna kaydi matin da kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar to Allah ba zai gaggawa ba to kalmarsa ta riga ta gabata cewa sai an je kiyama kafin yayi hisabi shi yasa yace inda ba don haka ba la qudiya bainahum fid dunya wa la tamma ta'jilu amrihim da Allah ya gaggauta musu to amma Allah baya gaggawa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair la qudiya ilaihim ajaluhum da a ce Allah yana gaggawa akan sharri irin yadda yake gaggawa akan alheri da duk duniya mutane ba sa nan walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da a ce duk laifin da mutane suka yi Allah yana kama su a kai da yanzu duk duniya ba kowa to shi ne Allah ya ce a a shi baya gaggawa madaukakin sarki zai jinkirta musu sai an je ranar kiyama shi ne ma'anar laqudiya bainahum wa innahum la fi shakkin minhu murid Allah ce su sun kasance masu yin shakka a kansa ko da ya zama ana magana akan at-taura cewa faftuli fasihi, ai innal ladina ikhtalafu fit taurati lafi shakkin minhu waɗanda suka saba akan littafin da aka bawa annabi Musa fi shakkin minhu suna shakka akan littafin shi yasa ba su karɓa gaba ɗaya ba to su ma yanzu mutanenka haka su ma suke shakka to ko kuma ya zama ana magana akan kafiran yanzu tunda ya ce fala taku fi miryatin ma ya abudu haula to waɗannan haula ɗin su ne wa innahum lafi shakkin minhu murib suna cikin shakka murib ai wato abin nan shakka wadda take bayar da kokonto shakkar da take ajiye mutum a kan rashin tabbas wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum Allah ya ce kuma ai dukkan mutane gaba ɗayansu Allah zai cika musu ayyukansu wannan wa inna kullan din tana da kira'o'i har kashi uku wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum kamar yadda muka karanta akwai kuma wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum akwai kuma guda daya wanda shi uba ne kadai ke yin ta wa in kullal lama la yuwaffiyannahum ay wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum duka sauran suna yin wa in kullal lama la yuwaffiyannahum sai kuma wannan hafsu da muka ji da shi da wato waɗansu da suke cewa wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum amma wa in kullal to shi kuma shi ne wanda sauran masu karatu suke karantawa amma duka ma'anarsa guda ɗaya ne inda suka yi saɓani shine taujihin wato li'irabin da yasa aka ce wa in mukhaffafa kuma aka ce kullan to amma sun yi ta taujihinsa wanda waɗansu suna gani akwai kuskure a kan wannan li'irabin waɗansu kuma suna gani daidai amma tun da ya tabbata kira'a ce saba'iyya a shari'a ta alƙur'ani wannan ya tabbata wannan larabcin wa in kullan lamma ana iya tafsifin in kuma daga baya zo da kullan din wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wannan lamma din kuma suka ce za'ida ce la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum Allah zai cika musu su ah, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir Allah madaukakin sarki mai sani ne ga dukkan abin da mutane suke aikatawa dukkan abin da ake aikatawa da karami da babba da na ɓoye da na bayyane da wanda aka yi ya wuce da wanda za a yi a gaba da wanda ake yi yanzu duka ubangiji ya sani shine khabir wato kwararre a wajen sani wanda ya san kuma keke da keke da dukkan abin da yake karami da babba a cikin dukkan al'amari sai Allah ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'a ka tsaya tsam akan addini ka ci gaba da daidaito akan addini bi ma'ana dun multaziman mustaqiman alama alama amaraka Allah bihi min ad-din ka tsaya ƙyam akan abin da kake kai na addini shine fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka da kai da waɗanda suka tuba tare da kai ah, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki dama Eh, abin nan ya sha gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi istiqama istiqama ita ce tsayawa akan addini ba tare da shakka ko kokonto ba da kuma rikon addini da gaskiya ba tare da yin ba tare da yin sakaci ba amma kuma a rike addini tsam ba tare da an wuce gona da iri ba wannan shine istiqama ba tare da yin guluwi ba shi yasa Allah ce wala ta tatghaw kar ku wuce gona da iri bi mana wala ta tatajawazul hududa bil ma'asi kar ku rinka laifuffuka in dai kana son kai istiqama to ka tsaya kana yin daidai abin da Allah ya umurce ka abubuwan da ya hana ka kuma kana bari shine wala ta tatghaw ko kuma ya zama wala ta tatghaw bi ma'ana wala gulu fi dinikum ghayra kar ku rinka guluwi a cikin addini duk tsantseninka da rike addinin ka kar sa kuma ka rinka zarcewa ya zama za ka yi zafin kai zafin kan da zai iya sa har kai ta'addanci zafin kan da zai iya sa har ka rinka ganin kowa ma ba musulmi ba sai kai zafin kan da zai rinka sa ka rinka ganin komai haramun ne har abin da Allah ya halatta zafin kan da zai iya sa ka yi ibadar da ta wuce abin da za ka iya kamar mutum a ce ba zai sake bacci ba sai dai ya ta sallah mutum ba zai yi aure ba sai dai ya ta ibada mutum ba zai sha ruwa ba sai dai ya ta azumi wannan shine wanda yake iya kaiwa ga guluwi wato wanda mutum zai wuce gona da iri shi yasa Allah ce kai istiqama amma kar ka wuce gona da iri innahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai gani ne ga abin da kuke aikatawa kuma zai saka muku gwargwadon abin da kuka aikata wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar ai wala tamilu ila allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci kar ku rinka karkata kana bin nasu kai ka tsaya akan adalci ka tsaya akan gyara da kyautatawa a cikin addini amma kar ka bi na waɗanda suka yi zalunci fatamassakumun nar sai wuta ta iya shafar ku ko ya zama su in sun shafe ku su ne wutar ah, ah, sai ya zama kamar Allah ya yi amfani da wato sunan wuta ne gare su majazan kamar yadda Allah ya ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim naran kaga ai abinda fil haqiqati ma aka na amma zukiratin naru majazan to sai zama kumun nar su waɗannan mutanen kamar wuta ne in ka taɓa su ba ka karka je kusa da su ko kuma kumun naru bi sababi rukunikum ilaihim kada ka je kusa da su saboda kar wuta ta zo ta shafe ka kamar yadda su za ta shafe su saboda in ka je cikin masu laifi to in aka tashi kama su ana iya haɗawa har da kai wannan malamai suna magana akan duk wanda yake zalunci kar ka je ka taimake shi akan zaluncinsa kar ka je ka taya shi kar ai conspiracy da kai a aikata laifi na zalunci in aka yi kai ma wuta za ta taɓa ka sannan kuma kar ka taimaki ko ka bayar da mafaka ga wanda yake cikin laifi shi ma yana iya sa laifi ya shafe ka duk yana cikin arrukunu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya in kun yi haka ba kwa da waɗansu kuma bayan Allah da za su zama muku majibinta al'amari sun malatun sarun kuma zai zama ba wanda zai iya taimakon ku kamar yadda Allah ce wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir min waliyin shine min awliya wala nasir shine sun malatun sarun me Allah ce a gaba وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذيبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa aqimus salata na ha, kuma ka tsayar da sallah a gefe biyu na yini gefen ƙasa da na sama gefen farko da na ƙarshe wa zulafan minan layin da kuma waɗansu da kuma wani lokaci na daga farkon dare innal hasanati yudhibna sayyi'at haƙiƙa kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra lil zakirin Allah ya ce wannan wa'azi ne ga masu wa'azi wannan abin tunatarwa ne da dukkan masu tunatarwa za su yi amfani da shi Wasu wasbir Allah ce kai haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin saboda Allah madaukakin sarki baya tauye ladar masu kyautatawa waɗannan ayoyi guda biyu suna cike da matsaloli da yawa matsaloli da yawa akwai matsalar da take da alaƙa da wato cewa da Allah madaukakin sarki ya yi wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minan layin wato ka tsayar da sallah a wato ɓangare guda biyu na yini da kuma ɓangare da kuma wani gefe na farkon dare wanda malamai sun ce wannan aya ita ce aya farko a alkur'ani da take nuna halarcin aljam'u bainar salatai, haɗa tsakanin salloli guda biyu saboda wani dalili da shari'a ta yadda da shi a haɗa sallah guda biyu a lokaci guda kamar yadda kuma a cikin wannan ayar akwai magana akan innal hasanatu yudhibna sayyi'at magana akan yadda ayyuka na lada da muke yi suke iya zama mana kafara daga laifuka da muke aikatawa yau da kullum sannan akwai kuma matsala ta zalika zikra lizakirin wanda zai zama kamar jagoran masu wa'azi masu karantar da mutane me ya kamata su kula da shi su fi ba shi priority wajen karantar da mutane sannan sai kuma magana a kan haƙuri da tasirinsa ta yadda haƙurinka zai iya sa ladar da wato ka samu a baya a yanzu in kai haƙuri akan musiba da ta same ka to zai sa ba za a tauye maka wannan ladar ba gwargwado wanda lokaci ya ba da dama ma taɓa kaɗan kaɗan na farko da Allah ya ce wa aqimus salata farafalin nahar farafalin nahar malamai sun yi fassara kala kala amma fassara da take kowace karfi da shahara ita ce fassarar mujahid da waɗansu daga cikin magabata da suka fassara da cewa shine wato waktu salatil fajr shine ma'ana at-taraful awwal minan nahar sannan kuma ɗaya at-taraful akhar kuma shine wakta salatai az-zuhri wal asr sallan la'asar da azhar sune ɗaya ɓangaren. tunda Allah ya ce gefe biyu na yini gefen farko shine ma kabla zawan tun daga kan lokacin da alfijir yake to har zuwa rana ta je tsakiya kaga kana da sallah guda daya ita ce sallah asuba kaga shine tsaraful awwal gefe na farko kenan gefe na biyu kuma ma ba'da zawan ila ghurubi shams tun daga lokacin da rana ta gota daga tsakiya har zuwa lokacin da rana za ta faɗi shi kuma akwai salloli biyu su sallar azahar da la'asar to waɗannan salloli guda biyu sai Allah ya haɗa su a gefe ɗaya sallar asuba kuma ya keɓe ta a gefe ɗaya a farko sai Allah ya ce wa zulafan minan lai bi ma'ana a zulaf shine asa'atu saatu al lokutan da suke kusa kusa da juna sune a zulaf to Allah ya ce wa zulafan minan lai bi ma'ana wa sa'atin min awwalin lai da kuma waɗansu lokuta na farkon dare to yana nufi daga kan faduwar rana tunda ya gama maganar gefen wuni na biyu zuwa faduwar rana da ya faɗi sallar azahar da la'asar yadda malamai suka fassara amma farkon dare kuma shine zulafan minan lai shi kuma ya haɗa sallar magariba da isha'i su ma ya zama an haɗa su a wuri guda kenan to malamai sai suka ce wannan ya nuna cewa sallar azahar da la'asar lokacin su a haɗe ke shi yasa Allah ya kira su a abin nan tarafin minan nahar sannan magariba da isha lokacinsu a haɗe yake shi yasa Allah ya kira su a zulaf minan layl shi yasa suka ce baka iya rabawa asuba ba a iya haɗa ta da kowa la ta gabanta wala ta bayanta shi yasa ita ta zama ita kaɗai Allah ya ware ta a ɗaya ayar dama ayoyi guda uku ne suka ce suna nuna halaccin haɗa salloli guda biyu a wuri ɗaya shine aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda nan sai Allah ya ware ba ita daban ah, waccan kuma eh, sauran guda biyun kuma sai Allah ya hada su liduluki shams kaga lokacin da rana ta goce kenan ah, lokacin da rana ta goce ko shine ake da azhar da la'asar ila gasakil layl cikin duhun dare shi kuma shine magariba da isha kaga ya haɗa su sannan ce wa qur'an al ita kuma ya ware ta sai zama ita ba a haɗa ta da wasu amma su ana iya haɗa su a zahar da la'asar ana iya kuma haɗa magariba da isha sannan kuma sai na ƙarshe ita ce a cikin suratul insan inda ya ce wadkur isma bukratan wa asila wa minan al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila bukratan kaga sallah asuba wa asila sallolin da suke yamma bayan zawali sune a zahar da la'asar sannan kuma minan laili sai kuma na cikin dare su ne magariba da isha waɗannan su ne ayoyi guda uku waɗanda Allah ya nuna salloli suna iya haɗuwa wuri guda dukansu dai mun fahimci cewa asuba ba ta haɗuwa da kowace amma a zahar da la'asar suna tare da juna kamar yadda nan Allah maɗaukakin sarki ya kira su a cikin farafin laili a cikin farafin nahar sannan kuma magariba da isha suna haɗe a wuri guda inda ya ce wa zulafan minan laili to wannan ne ya sa malamai suke gani cewa ya halatta waɗannan sallolin guda biyu idan dalili ya kama a haɗa suri guda abin da ya fi muhimmanci a sani a nan ba batun haɗawa ba batun yadda hukuncin suke iya zama wuri guda mun sha faɗa cewa idan mutum wato yana halin tafiya yana iya jinkirta sallah a zahar ba zai yi ba in ya ga dama zai yi jam'u takdim tun a farko kenan ya matso da wato sallar la'asar ta zo ta haɗu da azahar ya yi su tun farko sha biyu da rabi karfe ɗaya abin da ya kama da haka inda ya riga fita a garin su sai ya yi tare a lokaci ɗaya tunda Allah ya haɗa su a nan mutum ma yana iya haɗawa sannan mutum yana iya bari sai ta tafiya sai ya je kusa da magariba ma idan magariba ba ta yi sai karfe shida da rabin misali mutum yana iya barin azahar da la'asar duka sai biyar da rabi sai ya tsaya sai ya haɗa su duka kuma bai yi laifin komi ba tunda Allah ya haɗa su a wuri guda yawanci shine mutane ba su gane ba matafiya in suna tafiya sai su ɗaga hankali akan a tsaya ayi sallah a tsaya ayi sallah to yau daga yanzu in kun ji wannan karatu ku gane Allah ya haɗa su a wuri guda Za ka za ku iya bari sai kun je gari kaza inda za ku haɗa lokacin la'asar ta riga ta yi ma sai ku matsa da azahar ɗin sai ta je ta same ta sai ku haɗa su a lokaci guda shine ma'anan tarafayin nahar kamar yadda kuma kuna iya haka wa sallan magariba da isha ko ku yi a farkon magariba sai ku matso da isha ɗin ta matso kusa har kuma kuna iya ɗaga magariba ku kai ta can ƙarshe sai a kai ko da ƙarfe sha ɗaya na dare aka kai ba a yi laifi ba sai a yi magariba da isha duka tare wannan shine ma'anan wa zulafan minan lail ina fata an fahimta to wannan haɗa sallah a wuri guda ɗin mun yi bayanin sa cikakke bayani na kihunsa, wanda da wannan ayara ce za ta zama inda jigon darasinta zai zama haka amma mun yi haka don mu haɗa da waɗansu matsalolin da suke da alaƙa da salatu ashabil a'zar sallar masu uzuri tun a cikin suratun nisa wanda yake neman ƙarin bayani ya iya komawa karatunmu na suratun nisa karkashin ayar wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak inda muka yi bayani akan salatul khawf da kuma uzurin da ke iya sa a yi salatul khawf to sai muka dan haɗa kaɗan na bayani akan wannan amma daga baya a cikin tambayoyi mun yi bayani mai tsayi akan hukunce-hukuncen aljam'u bainar salatai da kuma wato abin da duk mutum yake bukata ya sani dangane da hada salloli guda biyu a wuri guda a cikin lokacin da aka zo amsa tambayoyi shi ma dai a cikin wancan darasin na shekarar tafsirin suratun nisa wanda waɗanda suke da shi a memory card an ce shi ne lamba ta da ashirin 127 amma a yanzu dan bayanin da za mu ɗan ƙara kawai shine in dan tuna mana da abubuwan da suke iya sa a haɗa sallah guda biyu a wuri ɗaya na farko dai duka malamai sun yi ijima'i sun yi ittifaki cewa dalili na farko daga cikin abubuwa shida da suke iya sa a haɗa sallah duka sun ce ya halatta shine wanda ya je aikin hajji a wurin arfa zai hada azhar da la'asar in aka je muzdalifa kuma zai hada magariba da isha wannan dukkan malamai sun yi ittifaki akai dukkan al'a'immatul arba'a wannan ya tabbata saboda hadisin Jabir dan Abdullahi wanda ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi abu na biyu shine inda aka fara sake wasu malaman aka bar Abu Hanifa daga nan shi daga wannan guda ɗaya shi bai yarda a sake haɗa sallah ba amma sauran masabobi guda uku nan dukkan su Malikiya da Shafi'iya da Hanabila su kuma sun yarda da cewa a haɗa saboda na farko tafiya in mutum yana halin tafiya kamar yadda na faɗa yana iya yin kasaru a zahar raka'a biyu na asar biyu kuma ya haɗa su a lokaci guda ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe sannan kuma haka magariba da isha magariba ita ba a mata kasaru amma isha ita ana yin ta raka'a biyu shi ma za a yi a farko lokacin magariba ko a je tsakiya farko farkon shigar isha ko kuma a bari can ƙarshe sai a bari sai isha ɗin ma ta yi nisa kafin a yi a cikin dare duk wannan babu laifi wannan shi ne abu na biyu da yake iya sa a haɗa sallah wanda shi kuma ya tabbata a hadisin mu'azu dan jabal da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya tare da su kuma suka rika hada sallah a zahar da la'asar da kuma magariba da isha har suka dawo duk da dadewar da suka yi a yakin tabuka sannan sai matsala ta uku wadda take iya sa a hada sallah shine wato dalilin ruwan sama wanda kuma shine kamar yadda muka saba da shi a nan nan shi ma malikiya da shafi'iya da hanabila duka sun yarda da wannan ana iya hada sallah saboda shi saboda hadisin abdullahi dan abbas yake cikin ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah a wata rana ba tare da tsoro ba kuma ba tare da halin tafiya ba malamai suka ce wannan ya nuna cewa a cikin ruwan sama ne sai suka ce ya halatta a haɗa amma ruwan saman sai suka sa masa sai da yawa suka yi ta faɗar ka'idar da za ta iya sa a ce ya kai yanda za a haɗa galibi dai sun ce wanda yake ya bullu siya wanda yake iya jika tufafi waɗansu suka ce sai ruwan ya yi yawa almatsalar gazir to ko da ba mai yawa ba in dai ya yafi amma kuma yana jika jiki ta yadda zai iya sa mutum mura in mutum mai kamuwa da mura ne ko zai jika masa tufafinsa to wannan ya kai yadda za a iya haɗa sallah to amma nan mutane su kula da cewa ruwa ya zama da gaske ruwa ne amma ba kawai mutane da suke yin sakaci ko yaushe kawai daga an ga alamar ruwa shikenan sai a haɗa sallah a'a sai dai in an ga ruwan yana zuba ko kuma ana da galaba zan cewa ruwa zai zuba eh, hadari mai karfi ana ganin alamar ga ruwa zai zuba to wannan ma ya halatta kamar yadda malaman malikiya suke cewa ko ruwan da yake sauka ko kuma ruwan da ake tsammani amma dai ba kowanne ba ya kamata malamai su rinka yin taka tsantsan akwai kasashen da sun fi mu yawan ruwan sama amma kuma ba sa irin wannan sakaci da da yawa mutanen mu suke yi waɗansu ma suna zuwa su haɗu masallaci in sun san da cewa nan za a haɗa sallah in kuma ba za a haɗa ba sai su watse kai ka ce sallar ta zama musu kaya ne ko kuma wani nauyi da suke so su sauke dalili na hudu wanda yake iya sa a haɗa sallah shine wato rashin lafiya amma wannan waɗansu malaman sun sauka nan malikiya ne suka yarda da shi sai hanabila su shafi'iya sun sauka a nan sai suka ce su ba su samu hadisi ba da nuna ana iya haɗawa a kan rashin lafiya to amma su malikiya da su hanabila sun yarda da cewa ana iya haɗawa wato saboda rashin lafiya mutumin da yake ciwo wanda tashi da kyar tsayuwa da kyar ya samu daman da zai kawai sai a zahar da la'asar da ya magariba da isha babban dalilin su shine wancan hadisin na abdullahi bin abbas an tambaye shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah sai ce arada Allah yuhrija ummatahu ya yi niyyar kada ya kawo mutanensa cuta ya kawo mutanensa wato wahala to kuma ba wahala kamar wanda yake cikin rashin lafiya wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj haka Allah ya ce baka maran lafiya shi ma yana iya hada azhar da la'asar sai ya koma ya kwanta ya ci gaba da jinya ko kuma ya hada magariba da isha ya ci gaba da jinyarsa ko ya jinkirta sai can gaba daga baya sai ya yi su duka biyu duk wannan ya halatta a gare shi amma ba kasar ba zai cika sallah kowace in dai a zaman gida yake sai dalili na biyar da yake iya sa a haɗa sallah shine alkhaw in ana cikin tsoro to wannan shi kuma sai zama wato hanabila su ne kawai aka bar su su ma malikiya sun sauka a nan sai dai wasu daga cikin malaman malikiya ne kamar yadda shafi'iya su ma suka sauka sai waɗansu daga ciki su hanabila sun fi wasa'awa a wannan babi sun ce ana cikin tsoro kamar mutane suna cikin tsoro ana fargaba eh, yan fashi za su zo irin garuruwan da suke cikin fama da mahara suna so su shiga gida su kulle su za su iya magariba da isha sai su koma gida su kulle ko kuma an sa kati wa mutane an hana fita doka an ce karfe bakwai to kuma isha mai wa sai takwas ta yi to in kun zo kawai karfe shida da rabi lokacin magariba ta yi ko bakwai din sai ku yi magariba ku da isha sai ku koma gida saboda tsoron kada ya zama kun samu matsala da ku da jami'an tsaro to wannan duka yana iya sa a haɗa sallah saboda tsoro kamar yadda mazhabar hanabila ta tabbatar kuma yana da dalilin su na wancan hadisin na Abdullah bin Abbas arada Allah yuhrija ummatahu li'an al-khawfa min al-haraj sannan sai kuma dalili na shida na karshe shine alhaja ko kuma Al-Uzur, al-udhr shine uzuri ko wata bukata nan ma kowa ya sauka an bar hanabila su kadai sai dai 'yan waɗansu kamar ibnu kamar kamar al-imam al-ashhab daga cikin malaman mu na masaban malikiya sai kuma ɗan kaɗan daga cikin malaman shafi'iyya amma ashhab da ibn mundir daga cikin shafi'iyya su ne kawai suka goyi baya a cikin waɗannan masabobin amma ita hanabila masabar ta kenan cewa duk wani abin da ba ma waɗancan da aka faɗa ba uzuri da wata babbar bukata shi yasa suka ce wurin da suke da kankara kankara tana iya sawa tsananin zafi da ya sa mutane ba sa iya fita shi ma yana iya sawa ko kuma in sun fita akwai wahala ko cutarwa haka kuma kamar da shekul islam ya yi taudoshe mutumin da yake aikin direba ko yake tukin jirgin sama saboda bacci ya taru masa yana so ya samu lokacin da zai yi bacci an dan tsaya an bashi awoyi kawai sai ya yi a da la'asar ɗinsa kawai kwanta ya ta bacci kada tashi sai karfe goma dare kaga ya kwanta karfe ɗaya ya yi a da la'asar sai ya ta baccinsa bayan ya ci ya koshi sai ya tashi karfe goma dare sai haɗa magariba da isha kaga duka biyu sun zama masa sauki saboda saboda taruwan bacci zai iya zama masa ciwo to shi kuma bai da wani lokacin da cewa sai a dare ya yayi bacci lokacin da ya samu kawai yayi ya haɗa sallah wannan yana daga cikin waɗanda suke da uzuri kamar yadda kuma malamai suke haɗawa da waɗanda suke aiki na jami'an tsaro wanda an kai su wani special assignment ko ana wani babban taron da dole su su tsaya to suna iya hada azhar da la'asar su tsaya su shiga dinki ko kuma su hada magariba da isha su shiga dinki amma dai duk nan malamai suna cewa malam ya tashiduhu ada matukar mutane ba su mai da shi kullum haka ake yi ba kawai dai dalili ya taso yanzu a yi sai wata rana kuma in dalilin ya sake tasowa amma ba mutum ya mai da shi ya zama mai sauki kullum kawai dai mutum ya yi zai fita aikinsa sai haɗa sallah azhar da la'asar zai bacci sai haɗa magariba da isha a'a dalili wanda ya taso na musamman saboda mutum in bai hakan ba zai iya shiga haraci to wannan shine ya gaskata hadisin Abdullahi dan Abbas da a rada Allah yuhrija ummatahu saboda kar mutum ya shiga haraci wannan yana iya hadawa da likitoci waɗanda za su shiga tiyata wanda za su yi awoyi suna iya haɗa sallah sannan su je su tsaya akan marar lafiya kada su zo su watse a samu matsala yana iya haɗawa da ɗaliban da suke makaranta musamman wanda suke yin jarabawa ta practical wanda zai ɗauke su awoyi a iya haɗawa saboda ba za a sallame su ba su haɗa a zahar da la'asar su shiga ta yi in sun shiga ma har magari ba ta kai waɗannan sai su haɗa sallar su ya haɗa kuma da duk dai wanda ya san yana da wani uzuri wanda ya san wato har a wurin Allah yana da hujja cewa wannan uzurin in bai haɗa sallar nan ba zai iya shiga cikin haraj shi kuwa Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arada Allah ya hurija ummatahu ina fata wannan ya zama yar matashiya akan wannan wanda yake neman ƙarin bayani sosai a kai sai ya koma can shi ne inda muka yi bayani har da batun shin a ruwan sama ana iya a azahar da la'asar shin a ruwan sama ko wani babban uzuri ana iya haɗa juma'a da la'asar wanda da yake nema ya koma can akwai dogayen bayanai da yanzu ba lokacin yin su bane sannan da batun cewa in ka zo ka samu an haɗa sallah sai kuma an riga an haɗa ko kuma kun zo za ku yi jam'i kuma kuna iya haɗawa? sannan in ka je wani masallacin ba a haɗa ba kana iya zuwa masallacin da za a hada sai ka yi isha a can duk wanda yake nema sai koma wancan sai bangare na biyu innal hasanati yudhibna sayyi'at Allah yace kyawawa suna tafiyar da munana kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana me ake nufi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara abin da ake nufi a cikin hadisi da cewa ayyukan da muke yi na sallah da alola suna zama mana kafara daga laifuffukan da muke aikatawa mu dinnan kullum muna laifi dare da rana wani mun sani wani ba mu sani ba wani kuskure wani da gangan wani a bayyane wani a ɓoye waɗannan laifuffuka da muke aikatawa sallah tana daga cikin abin da ya fi komi zama sirri na zama na samun kafara Allah ya rinka yafe mana irin waɗannan laifuffuka to laifuffukan na namu sun kasu kashi biyu ko dai ya zama kaba'ir manya-manyan laifuffuka ne ko kuma ya zama saba'ir ƙanana-ƙanana idan manya-manya ne sallah tana zama hanyar da za a yafi ta hanyar wani abin da malamai suke cewa salatu tauba sallar tuba idan kuma ƙananan-ƙananan laifuffuka ne to kawai mutum yana yin sallah ko da bai yi niyya ba mutum in yi sallarsa mai kyau ya kyautata ta ya kyautata alola to ana iya shafe masa waɗancan sara'ir menene dalili na farko salatu tauba wata sallah ce wadda ta tabbata a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisin abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi da kuma hadisin usman dan affan Allah ya ƙara yarda a gare shi shekul islam ibn taymiya ya yi magana akan wannan sallar da ake ce mata salatu tauba a cikin majmu'ul fatawa mujallaji na 23 shafi na 200 da 30 eh, shafi na 215 inda yake cewa yana magana akan salloli na zawatul asbab sai ce wa kazalika salatu tauba haka kuma sallan da ake ce mata salatu tauba fa idza adnaba idan mutum yayi laifi yayi wani zunubi babba da yake so Allah ya yafe masa kar ya tsaya yana kidibewa kar ya tsaya yana yana inda inda fattaubatu wajiba ya yi wajibi ne a lokacin ya tuba alal faul kuma kar mutum ya ɓata lokaci ya ce sai ya yi tambaya ko sai ya ƙara wani laifin ko sai ya jira ya aikata kaza ya yi aniya ya tuba wa huwa mandubun ila an yusalli raka'atayn ana so mutum in yana so ya tuba irin wannan ya aikata wani babban laifi sai ya je ya yi nafila raka'a biyu summa ya tubu sannan sai ya tuba a cikin sallarsa kama fi hadisi abubakar kamar yadda ya zo a cikin hadisin abubakar to ne hadisin abubakar ga hadisi na farko wanda imamu ahmad ya rawaito da shi da ashabu sunan daga amirul mu'minin ali ibn abi talib Allah ya kare yarda gare shi yace ni na kasance in na ji hadisi wani ya ce hadisi in na ji daga annabi ne in yi aiki kai tsaye amma in wani ne ya ce mun ya ji sai na ce ya rantse cewa ya ji a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ranar sai na ji hadisi daga abubakar yace maganar abubakar ko ba batun in ce ya rantse ya ce sai na ji abubakar ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min musulmin yuzunibu zamban ba wani mutum in dai musulmi ne da zai yi wani zunubi ko min girman zunubi. fa ya tawabba, sai mutum ya zo ya alola wa ya salli ya raka a tai sai ya zo ya nafila raka a biyu illa gufira lahu sai an yafe maka. ɗan uwana bayan Allah musulmi duk wanda ya aikata wani laifi ko menene laifin komin girmansa ka tuba zuwa ga Allah bayan ka cika sharuɗan tuba bambancinsa da saura kaɗai shine ya zama cewa wato in akwai haƙƙin wani ka mayar da haƙƙin in kuma haƙƙin Allah ne kai tsaye ka zo ka yi wannan sallar kaɗai ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga usman Ɗan affan yau dai duk kana jin cewa manya ake faɗa an ce abubakar an ce usman Ɗan affan an ce aliyu ibnu abi talib can gaba ma za ka ji umar ya fito allah ya kare yarda gare su usman ɗan affan ya ce ai ake ruwaitowa daga gare shi shine hadisin sauban yake cewa usman ya zo ya ce a kamata tasar yin alola ya yi alola da ya gama sai ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi irin yadda kuka gana na yi alolan nan sai ya ce man tawadda a wudu'i hada duk wanda ya alola irin wannan da na yi mai kyau sun masalla raka'atain sannan mutum sai ya nafila a biyu la fi fihi ma nafsahu wanda a ciki mutum bai rinka yin hira da zuciyarsa ba yana tunanin Allah kaɗai yana tunanin lahira yana nadama a kan laifinsa ba yana yi hankalinsa yana wani wuri ba gofira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa duk abin da ya wuce na laifinsa to wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce mu gaya muku ya ce zalika zikra lil zakirin ya ce wannan wa'azi ne ga masu wa'azi haka duk masu wa'azi su gaya wa mutane wannan su kwadaitar da su tuba zuwa ga Allah kar su rinka razanar da su ta yadda zai sa har mutum ya mutu bai tuba ba ko yayi laifi ya dada ƙara ma tsunduma a cikin wani laifin ku kwadaitar da su akan abin da Allah ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku bayina waɗanda suka sha ta musu yawa ta sha kansu na daga laifuffuka Allah ya ce kada ku fidda tsammani kar ku yanke kauna daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya in huwal gafuru rahim don haka wannan shine yanda ake yi salatu tauba idan dai mutum ya aikata wani babban laifi gundume ne to abinda za ka yi kenan ka yi nafila a lokacin da ake yin nafila bayan ka yi alola mai kyau ka samu nutsuwa ka zo ka fuskanta ga ubangiji ka yi ka sannan ka ce Allah na tuba Shi kenan Allah ya yafe maka sannan kuma a lokacin da za ka yi ya zama sallah ce ta nafila sannan kuma kamar yadda suka ce za ka samu wato musamman lokacin da kake jin cewa kana da nutsuwa a zuciyarka lallai ka tuna ubangiji din kamar yadda Allah ce zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai kuma abu na gaba shine wato idan yana daga cikin laifuffukan da ba su kai ka ba irai ba to shi kuma ma wannan ayar tana magana akai na innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at malamai suka ce as-sayyi'at bi mana as-sagha'ir domin Allah madaukakin sarki ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima kamar yadda ya fada a suratul nisa mun yi bayani a can dangane da magana akan allamam shine wato kananan laifuffukan da basu kai kaba'irai ba to su ne nan Allah yake nufi da asayi'at Allah yana iya yafe su kyauta saboda ayyuka na alkhairi musamman kuma sallah da sauransu da mutum yake yi idan babban laifi ne mun ce sai mutum ya tuba sai wancan salatu tauba sannan malamai suka ce yana da kyau in babban laifi ne ma ana so mutum ya bi wannan din kuma da aikin alkhairi kamar in zuciyarsa ta so su akan laifin yayi girma to wannan sai mutum yayi sadaka saboda Allah madaukin sarki ya nuna sadaka tana sa a yafe maka laifuffuka kamar yadda Allah madaukakin sarki yana ce cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum ko wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kaga zai gafarta muku laifuffuka sakamakon sadaka kenan haka kuma ya tabbata a cikin hadisi lokacin da Ka'ab ibn Malik ya aikata laifin nan da Allah maɗaukin sarki daga baya ya fe masa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa albishir sai yake cewa taubati tuba na zuwa ga Allah shine an atasaddaqa bi mali duk dukiya ta zan bada sadakar ta annabi ya ce a'a ka rike dukiyarka ka dai bada wani abu ba duka gaba ɗaya ba to wannan yana nuna cewa mustahabbi ne ma mutum wajen tuba ga Allah ya nuna ya damu sai sadaka wa bayan Allah sannan ya nemi kuma Allah ya yafe masa to sai kuma laifuffukan da basu kai ka ba irai ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi a cikin sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yace ara'aytum law anna bi babi ahadikum naharan yace yace ku ban labari mana inda ɗayan ku a kofar gidansa akwai kogi ko akwai swimming pool inda zai je yayi wanka kullum sau biyar kullum ya shiga yayi wanka sau biyar yace za a rage wannan mutum yana da datti a jikinsa ai mutanen da suke wanka sau ɗaya ma ko a tattau sau biyu ba a samun datti a jikinsu wanda baya wanka gaba ɗaya ko wanda yake daɗewa bai ba shine ake samun datti a jikinsa ballantana wanda zai yi sau biyar za a samu datti jikinsa suka ce babu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kadhalika salawatul khams haka salloli guda biyar din nan da kuke gani yamshu Allahu bihin dhunuba wal khataaya Allah yana yafe zunubai da kurakurai da su in kai sallah ta yanzu sai ta sai ta sa a goge maka laifin baya kamar yadda wani hadisin na Abu Hurairah riwayar Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asalawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir salloli guda biyar din nan suna sa a yafe maka laifin da yake tsakanin su kayi magariba kafin isha kayi laifi kayi isha kafin asuba kayi laifi kayi asuba kafin azahar kayi laifi haka kuma tsakanin azahar da la'asar to duk waɗannan wannan sallar da kai daga baya ta shafe maka laifin da kai na bayanta tsakanin wannan sallah zuwa wancan haka tsakanin juma'a da juma'a haka tsakanin watan ramadana zuwa watan ramadan Allah ubangiji ka mana gafara hadisi na uku shine hadisin da ya fi kowanne daga cikin waɗannan fitowa da shi fili hadisin da aljama'a gaba ɗaya suka ruwaito in banda abu dawud imam bukhari da muslim da kuma imam ahmad a cikin musnad da ashabu sunan dukansu sun ruwaito banda abu dawud cewa wato daga abdullahi dan mas'ud cewa wani bawan allah ya je ya aikata laifi ta hanyar rungumar wata mace da yin wato wasa da ita amma kuma bai yi zina ba da ita sai zo ya gaya wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a tabbatar masa da haddi saboda ya ɗauka sa shine haddi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa wannan aya da yanzu nan muka karanta ita ce wa aqimu salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at sai ce sallar da kai ta yanzu ta sa an gafarta maka wancan abin da kake magana akai wannan hadisi ga yanda yazo da tsayin sa kamar yadda ibn ah, abun nan Abu Ja'far ibnu Jarir ne Tarabi ta Tabari ya ruwaito shi da isnadin sa mai inganci ta hanyar wani da ake ce masa abul yusuf ka'ab ibn amr al-ansari wanda shine wannan kissa ta shafe shi yake cewa abokinsa ne ya bi manzan Allah sallama ai annabi sallama ya tura shi zuwa wurin yaƙi sannan shi kuma ya tafi sai shi kuma wannan matar mutumin sai ta zo sayan dabino a wurinsa shi shi kuma sai ya lallaba ta ya shiga da ita gidansa sai wannan abin da ya faɗa Ya ce komi ya yi mata kai dai kawai bai yi zina ba da ita sai zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin nan sai da ya je wajen Umar ya gaya wa Umar cewa ga abin da nayi sai Umar ya ce masa ittaqillaha wastur ala nafsika wala tukhbiranna ahada yace ka ji tsoron Allah ka yi wa kanka sutura tunda Allah ya rufa maka asiri kai ma ka rufa wa kanka asiri kawai ka je ka tuba magana ta ƙare. sai shi ya ji bai nutsu ba ya ce kai wannan fatawa ta masa sauki sai je wajen abubakar tsaba tsoron Allah ne akan nadamar laifin da ya yi wannan shine bambanci tsakanin wanda zai haka kuma ya raina laifin ya gaba komai ba ne shi duk da an ba shi wannan fatawan amma yana gani kai ina sai ya je wajen abubakar ya je ce da shi ga abin da na yi abubakar ya gaya masa irin abin da umar ya ce masa ya ce ka rufa wa kanka asiri ka je ka tuba tsakaninka da Allah kar kuma ka bada labari wa kowa sai ji bai nutsu ba sai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya kenan sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi fa ga abin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ransa ya ɓaci akan wannan yace da shi a khalafta rajulan ghaziyan fi sabilillahi fi ahlihi bi mithli hadha yanzu mutumin da ya ci jihadi saboda Allah abinda zaka yi wa zaka masa kenan akan matarsa ta ga matar aure ce ma hatta zamantu anni min ahlin nar yace manzon Allah ya bude mun wuta yanda har sai da naji kamar ni dan wuta ne hatta tamannaitu anni aslamtu sa'ata id har sai naji kamar ni da sai yanzu ma na musulunta na gama wannan duka yanzu musulunta a ce an yanke komai yace ana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai naga ya ya kifar da kansa irin yanda ake masa wahayi yana tsaga kai sai ce ina wannan mutum zo ka ji ga abin da Allah ya ce in gaya maka Allah ya ce in ce maka wa aqimis sala farafayin nahar wa zulafan min al-layl innal hasanatu yudhibna sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin ba ka yi sallah ɗazu tare da mu ba ya ce na yi sai to wannan sallar ka ta sa an riga an yafe maka tun kafin ka yi tambayar ma fakala insan sai wani mutum ya ce ka ya rasulallah wannan garaɓasa ta yi yawa lahu khassa wannan ya shafe shi shi kadai ne amlin a amma ko na kowa da kowa ne kala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce lin nasi amma na dukkan al'ummata ne haka mun faɗi wannan ne don mu faɗaitar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su rika yawan aikata alkhairi kuma su kula da sallah sannan su tuba su san da cewa duk laifuffukan da suka aikata waɗannan salloli da suke yi da alola da suke yi da ibada da suke suna kyautatawa za su zama musu kaffara daga laifuffukansu sannan muna gaya musu haka ne saboda su kwadaitu zuwa rahamar Allah kada su fit da rai ko menene kurakuransu da laifuffukansu amma ba mun gaya musu ba ne saboda su yi sakaci ko mutum ya ce bari ya gwada ya ɗana wannan aya saboda baka sani ba kai kana cikin yi ba za ka kai lokacin da za a karanta maka ayar ba Allah ya iya kama ka ba kowa ba ne zai samu damar da zai zo ya yi abin da zai iya kankare mata saboda Allah maɗaukakin sarki baya so mutum da za su zama wa lam ala alama fa'alu shine mutum ya rena laifi ya ɗauka karami ne Allah baya son israri akan laifi amma dai duk wanda ya riga ya aikata to albishir ne Allah madaukakin sarki zai gafarta maka Allah ya gafarta mara gaba daya to shine Allah ya ce wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin kayi hakuri saboda Allah baya tauye ladan waɗanda suke da hakuri amma waɗanda suke kyautatawa Allah yana son mutum ya zama mai hakuri a duk halin da ya samu kansa a ciki kamar yadda muka yi bayani a cikin suratu Yunus hakuri akan ɓangarori guda uku haƙuri akan wato hukuncin Allah na abin da Allah ya ce a aikata ka yi haƙuri ka aikata a sabru ala ta'a kenan sannan na biyu shine ka yi haƙuri akan karka saba wa Allah shine as wa anil ma'asiya akwai laifuka da mutane suke wanda kai ma kana so kana sha'awa amma ka haƙurar da zuciyarka sannan sai na ƙarshe shine a sabru ala masaib mutum ya haƙuri akan musibu na yau da kullum da za su iya samunsa kamar jarabawar da duniya yanzu take ciki na wannan cuta mutane su yi haƙuri yana cikin asabaru alal masa'ib hukuncin Allah ne kauniya da Allah ya ce fasbir li hukmi rabbi kai haƙuri akan hukuncin ubangijinka haka Allah ya so don haka kai haƙuri ya same ka ya sami makocinka ya sami ƙasarku, ya sami yan uwanka kai haƙuri sannan kai haƙuri akan abin da ya jawo maka na takuri da kunci da duk wani abin da zai iya sa ka yi asara ko na tattalin arziki ko na haƙƙinka na na na privacy ko kuma na yawonka da samun yanci ka je inda ka ga dama duk wannan kai hakuri a kai zai iya wucewa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinin saboda Allah baya tauye ladan masu kyautatawa idan abubuwa ne na lada da ka saba yi musamman a cikin wannan azumi wanda mutane suka saba ayyuka na lada to Allah ya ce Allah baya tauye ladan masu kyautatawa da ka saba azumi kana itikafi bana baka samu dama ba Allah ba zai tauye maka ladarka ba inda bana azumin nan babu wannan uzuri da kayi itikafi to Allah zai baka itikafi ladan itikafi duk da baka yi ba baka samu zuwa sallar tahajjud cikin mutane ba duk da cewa sallar tahajjud cikin mutane sunna ce mai kyau kuma tana da lada fiye da wanda mutum ya yi shi kadai haka sallar tarawihi baka samu dama ba saboda uzuri ne ya hana ka to wannan ladar Allah ba zai tauye maka ita ba saboda bara yi. baɗi ma in Allah ya sa da ranka za ka yi to bana don baka samu damar yi ba Allah ba zai sa wurin ya zama maka blank ba Allah zai cike zai cike maka saboda inna Allah la yudhi'u al muhsinin ka saba tafiya umra baka samu dama ba Allah zai baka wannan lada ka saba yin abubuwa da yawa na alkhairi kamar sallar jam'i kowace ba ta wuce ka amma a garuruwan da ba a samu damar fita ba ko sallar juma'a baka samu dama ba ballantana ma sallar idi da ita bata ma kai sallar juma'a ba wanda ita sunna ce mai karfi cikin maganar jumhurin malamai baka samu damar yin ta ba amma a kowace shekara ka samu damar yi in kana da lafiya da dama to kamar yadda in baka da lafiya Allah zai baka lada waɗansu sun je kai kana kwance a ka an baka lada haka yanzu ma da kake zaune a gida baka samu dama ba saboda hukumomi sun hana kai kuma kana jin tsoron ko dai wato karka saba wa hukuma ko kana jin tsoron kamuwa da wannan cuta sai ka haƙura ka zauna a gida to kai ma inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tauye ladan masu kyautatawa kyautatawarka ta baya tana nan a wurin Allah bai manta ta ba za a rubuta maka a matsayin kyautatawarka ta bana haka wanda za ka yi baɗi an samu lafiya za a rubuta maka ita tun a bana a matsayin inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tauye ladar masu kyautatawa Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa ka gafarta mana kurakuranmu gobe in Allah da zamu karanta abin da yake na karshe na darussan wannan sura ta suratu hud alaihi salam abin da yanzu muka yi na yau ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh